Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin Aisha's kitchen shirin Aisha's kitchen shiri ne da muke kawo muku girke-girke na zamani da na gargajiya tare da abin sha kamar ko koda tare da ni Aisha Muhammad Amin satin da ya gabata mun kawo muku yadda ake yin lemon gwanda da madara yau za mu kawo muku yadda ake yin funkaso na fulawa da semobita uwar gida idan za ki yi wannan fanka na fula da samovita kina za ki amfani da fulawa kofi biyu sannan za ki amfani da samovita kofi ɗaya sannan za ki amfani da yeast sannan za ki amfani da ɗan gishiri kaɗan da siga sai man gyaɗa na soyawa da farko uwar gida za ki fulawar ki a kwanaki mai tsafta ki tankaɗe ki kawo gishiri ki saka sannan sai ki kawo ɗan siga sai ki saka sannan sai ki ɗauko yeast ɗinki sai ki zuba shi a kwano sai ki kawo ruwan ɗumi ba mai zafi ba sai ki zuba sai ki kawo ɗan suga kaɗan ki zuba kamar cikin cokalin shan shayi sai ki ajiye za ki rufe shi na tsawon kamar minti biyu zuwa uku daga nan za ki ga ya kumbura shine alamun yeast ɗin yana da kyau sai ki ɗauko sai ki juye akan fulawar ki da kika tankaɗe mai gishiri da ɗan suga a ciki bayan kin tankaɗe bayan kin zuba ruwan yeast ɗin a ciki za ki ɗan kawo ruwa ɗan kaɗan sai ki ƙara sai ki kwaɓa za ki yi kwaɓin kamar na fanke sai ki rufe ki sa shi a rana sai ki bar shi na zuwa minti talatin ko awa ɗaya yanda zai tashi sosai bayan ya tashi za ki ɗauko shi uwar gida za ki ƙara buga shi sosai ki jujjuya shi sai ki kawo 'yan ruwan kanwa kaɗan sai ki zuba a ciki sai ki ƙara juyawa sannan sai ki sa kaskon suyan a wuta sai ki zuba man gyada bayan kin zuba man gyada za ki zo ki ringa ɗiban wannan kulli naki na fulawa da semovita za ki sa hannunki ki faɗaɗa shi sannan sai ki sa shi a wuta sai ki soya kamar dai yadda ake soyan fankaso na alkama bayan kin sa shi a wuta kin faɗaɗa shi kin sa shi a wuta za ki rage wutar kaɗan sabida kar ta yi yawa sannan sai a bar shi idan ɓari ɗaya ya soyu sai a juya ɗayan ɓarin shi ma ya soyu haka za ki yi ta yi kina tsamiya kina sa shi a matsami sabida mai kar ya sha miki mai sosai har ki gama sannan sai ki tsane shi sannan za mu yi miyar ganye wanda za a haɗa da shi wannan funkaso shonan funkasan ma za ki iya shan shi haka ko da ba miya saboda kin sa ɗan siga kaɗan kuma sannan kin sa ɗan gishiri kaɗan so test ɗin siga da gishiri idan suka haɗu suna ba da wani irin test mai daɗi sosai shi miyar ganye idan za ki yi shi uwar gida za ki buƙaci alayyaho za ki buƙaci attaruhu da albasa za ki buƙaci magi da ɗan gishiri kaɗan da kuma spices duk wanda kike so za ki amfani da kori sannan za mu yi amfani da kifi soyayye sannan za mu yi amfani da dafaffen nama za ki yi amfani da nama ko hanta amma za a dafa za a bayan kin tafasa za ki ɗan soya shi kaɗan sai ki tsani sai ki ajiye shi a gefe za mu yi amfani da man gyaɗa sannan za mu yi amfani da ɗanyen citta za mu yi amfani kuma da tafarnuwa sannan kuma za mu yi amfani da garin masoro kamar yadda kuka sani uwar gida da farko bayan kin ɗauko gyaɗar ki ta miya zaki zaki tsince ta zaki bushe ta ki cire duk wata ƙasa da daga ciki sannan zaki sa a turmi zaki ɗan daddaka shi kaɗan ki cire wannan ɓawon sannan sai kuma ki zo ki sa a blender sai ki niƙa ta in kuma a turmin zaki daka ma daidai ɗaya ta daku dai sosai tayi laushi sannan zaki ɗauko alayyahun ki zaki tsince shi ki cire ciyawan ciki zaki yanka shi sannan sai ki kawo ruwa sai ki zuba sai ki kawo ɗebo gishiri sai ki zuba a ciki sai ki bar shi ya kamar minti goma sannan sai ki wanke abin ki tas ki rege shi wannan duk ƙasar ta fita sannan sai ki samu matsami sai ki tsane shi sai kuma ki kawo 'yar albasa sai ki yanka a kai sai ki bar shi a gefe a cikin kwando ya tsane uwar gida bayan kin tsane alayyahun ki a gefe zaki ɗauko kayan miyan ki zaki jajjaga su Suma ma sai ki ajiye su a gefe sannan zaki ɗauko kifinki ki shi ma bayan kin gyara shi a nan uwar gida idan kina son ki amfani da kifi soyayye kuma kina son ki ji daɗin sa sosai to misali idan gobe kike so ki amfani da kifi to sai ki gyara shi sai ki soya shi yau sai ki samu wuri, ki ajiye shi inda ba wani ƙwaro da zai shiga miki test ɗin shi idan kika yi shi a gobe wanda zaki amfani da shi zaki ji test sa ya fita sosai yayi daɗi to uwar gida zaki ɗauko tukunya ki wanda kike miya da ita zaki sa a wuta sannan sai ki ɗauko mai ki saka sannan sai ki kawo albasa sai ki saka sai ki ɗauko citta ki ɗanya sai ki gurza sannan ki kawo tafarnuwar ki ita ma sai ki gurza sai ki ɗan soya su sama sama Warya za ki ɗauko wannan attarugu da albasa da kika jajjaga su ma sai ki zuba sai ki juya ki soya shi sama-sama. Bayan ya soyu sai ki ɗauko um, maginki da wanda spices da kike amfani da shi sai ki zuba. Sannan za ki ɗauko kifinki shi ma, za ki ɗauko gyaɗa wanda muka daka ta, ita ma sai ki zuba sai ki ɗan ƙara ruwa kaɗan sai ki rufe. bayan kin rufe za ki dan bashi wani lokaci da kika daidaici dai kamar ya yi kamar minti goma haka zuwa minti biyar sai ki kawo kifinki da naman ki da daman kifin soyayye ne sannan kuma naman ma mun riga mun soya shi amma za ki yanka shi ƙanana sai ki saka za ki sa magi ki ji in shi ya miki idan kuma kina da ruwan tafashe za ki iya sa amma idan kika sa ruwan tafashe za ki duba magi saboda kar ki sa shi yawa tun da daman mun riga mun sa a can. yawa uwar gida bayan kin ɗauko su garin masoran ki kin saka sannan um, da muka sa ta yi laushi kin kawo su naman ki duk kin sa kin tabbatar ɗanɗanon ya miki sannan ruwan miyan ya ɗan ja baya sai ki ɗauko wancan alayyahu da muka gyara shi da albasa sai ki zo ki kawo sai ki zuba a kai bayan kin zuba za ki jujjuya shi sosai sannan sai ki rage wuta shi alayyahu ba a so ya nuna sosai an fi so ya dan turare ya dan yi laushi dai sannan sai kawai ki rufe shi ba ki bar shi kamar minti biyu zuwa uku sai ki sai ki rufe sai ki kashe wuta ruwan dumin miyan shi zai sa ganyen alayyahun ya kara yin laushi sosai so ba a buƙatar yayi ya dahu saboda idan ya dahu hudu wasu abubuwa da wasu sinadarai da muke bukata a jikin shi mun riga mun sa shi ya dahu sosai so ba zai mana amfani a jiki sosai ba a ka'ida duk wani ganye da uwar gida za ta yi amfani da shi ba a buƙatar a sa mishi wuta sosai saboda idan aka sa mishi wuta sosai duk sinadaran jikin shi za su tafi da fatan za a za a yi ma yara da mai gida wannan fankaso da miyar gyaɗa yana da daɗi sosai sannan kuma yana da ƙarin lafiya sosai ku kasance da mu wani satin domin jin irin girkin da za mu kawo muku sannan ka ku manta ku subscribing channel ɗinmu don kasancewa da mu ko da yaushe da jin irin daɗaɗɗen girke-girken da za mu ringa kawo mu. Assalamu alaikum warahmatullahi